كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به رحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدد يا الله تبارك وتعالى يتنا لي ودبينا تتي مسلم بإيماننا ya waduwa na zarkan kurani ne fi biye ji katun babu na mai gani bai yi eh, ya zo ta zuriya ya zuba ta zaɗi cizo a karatu ne ga bai da mini yi ma'ida wani iji karatu so etiyan awari yunan jama'a nabi isa alaihi salam da wadu gan mutum gici goya imanin ba su kwa addu'a allawulan gici goya daga sama da kuma da bulufin makabu ya yi ci addinin iji karatu kalin ne su kwa addu'a na nabi isa ba ta yaci wani su kwa mago in gici madabe daga saman ga ita ce gaba yi kikara yi kini da karatun ayayen shi tun ce tuwe gaba su ko karatun na ke jin a shi tun ce tuwe gibe ni inan na insha Allah bana Allah ta baraka wata alama mai gaggaitiya wato ya yi labari ya zama cin wa ba gani da annabi sai fa kiyamena ɗan yoyo na laji faruwa na masu kullu bai kiwa ga wajanina e mu tabbata na tsoca da kilin ne ma bai ji faruwa na shakka daga wucewa wa idh qala allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala allah ya isa tabaraka wa ta'ala ya yi labari ga wa iz qala Allah ba lokacin wa Allah wa bi ga gani annabi Isa na ya Isa ibn Maryam ya wa annabi Isa ge Maryam a anta qulta lin nas in ba wa ga zawangi ju manu babu ne in ba wa ga ya al'umma wayo ga ga bani Isra'ila na jimi tuwa fino aga ya nas babu waga ga ya gaga ittakhiduni yagwa sumi yagwa sumi isa wa ummi adagwe sunne mi maryama ila aini bauta kubo lima na waga ga jama'a waji gaga fi awuwa ma fi awun ne wayo min duni laiki allahu na jalita yana lugu allahu tabaraka wa ta'ala ya yi labari ga fa mun mu ga annabi isa bigan nan kwala na bisa ya shiga subhanaka na ta ji tabbata wai gole e jana na bisa ya na tun ya fi wuce labiya ca biyun ganna su kai la bayanin jiyayi ke ganin ya lada na bisa wani soca gana da na eh, ba le ga lamarin su kwata da su daga kaddare wakaci misali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka yi kuka ji kiyama eh lokacin da an yi gadda walo e waza na buwana fitina ya kiyama ya jamfa kiyama wa kuzin dundu al'umma ji ta yi a bici da ba adama a bici da ba a da fez za ta annaba zo a ga wa taimako bi zan dundu ga gungun buwa bi su gungun ga bi so kun ya ala shari'a to a ji da na ga alonin nufuno da na ga alalijan nufuno a karshe e ba annabi muhammad sallallahu ga ya tibe kwatan to ki annabi ya labarin ga fun ci gada bin mu ya fe ga mu ga go matsayin ne mu to mu ga so kula matsayin ne mu ci ada di su je da ci goro ya to ci eh mu a ci ba go so ko ci ga gan yati ya muhammad ki bukata wa kan ga mu ya ya so ko ido eno to mu ga do so ko ne mu ke gwa na fun ci ga bin ga so a je la mu ya mu ta yayin ga endo ya da daga kankare wale in na laji faruwa fuki ya mala biya so kuma gama biya na bisa ga fahimci gada bayi na in shi otu ma na bisa ya bayanin shi na ni to ya fahimci latin a na bisa ga gasu hana ta ji tabbata wai ma ya kunu li an akula mufiya miya na miya dagan da gan ma lai sali bi hakki na mi da gaskiya ci na a ah. ebogo me ga ga ga hun na ma hun nan ni ga da ga da ne na ja ki mi ana ki so ku ga mi la ti ta ji mi ma ma fe da na ja chi na ma nu da na mi fe mi ga ga hun mi ya e ba ga kokoro ji mi ga ga hun mi ya ma ga ga hun na mi ya ebo ne ki o ga ga hun na hun mi kwa hun na hun za a ki so ku yo ebogo mi ga ga hun mi ya mi ga ga hun na mi ya ngai ma na mi fe za na ga ga ye na mi da ki ti bwana amma in kuntu kuntu mi ga fe mi ta ga dojin na ga ga hu mi ama hu ne mi ai fuka da ta wasu ko to ga yi eh ma so ya wa gbe yon ebo na ta'alimu ma fi nafsi na dan gbe mi bana da darayi bo na wode ki tutu mi la ga wa ta ba na tana na ga ni na eh wala alimu ma fi nafsi ka mai e bo bo bo e mi bo mi gbe na darayi wa so ko na yo le so kai e ba te nafsu ji ya ci ta ci eh so ko tunu ile tunu da rayi na wayo eh ta'lamu ma fi nafsi wada kike na da rayi bana ma wala alamu ma fi nafsi ka min da kike na da rayi wasu kona innaka anta al ghuyub so ko tunu wayina e tunu da kike ne ne ja sona a ci da wayo gaibu ga yi mufrad ya goyi go ene da sobo wana zandun da kike min na, to so ko ga yi tunu bukike e wuci jona nga galimul guyubiya allamul guyu wogota e baye kena da soko wani e doga sana ilimu da soko kyugon ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما كنت لهم نيتي gaba ya gami sun ya masu kwa ludugin taro faga mutafe gabe su kwena a kuntu lahu mi gabe yani da annabi sa mi gabe jama'a mi yani illa ma amartani bi sai ya gano jini foro da na. kima mai wucin bayanu da na ne bulula a rubi wa rabban wadda ji mi gami ga min ga ga ji bauta ya tsoce mi na maga ya tsoce ya tso ne nan maga ya na gada wani minga goba gaga amma hukunta yin shahida su ko gai zane hire ta bona ma tun tufi lokacin mai ta ta bona matuka lokacin mai hafi mai ji da goma ta ci bona wo pe na fe sana amma falan mata ofaita ne kanin mo bai be mina kunta antar ba alayi wato gai zane da yau na waga daye bu a tuki ma'ana waga dayo waga ke na fe jina waga yi raki bu di ma'ana zana ji waya wuza ya wuza ga kiwa ne ji kila mu caji je ka zo kila mu caji ka zan waga yi raki bu to waga yi tuna fe daye kan gano wake na sa zume mi gona ni pe na ji zume mi gona wuce yi gai bu ma so mi amma wasu ko pe wa an ta ala kulli shayin shayin ya tuna ma wasu ko na. wato wai jiriti yan dundu so lamari da jinnan uso su kwa la ya azubu anu mifkalu darratin fi samawati wala fil ard adde na so su ku gurgudu zirra sama kokin nan balantana lamari da jinnan na ti yi pata ba ni bisu zangi za ya daji ga adde za na ji dokun addinin commission jina wani fenne yawon mika ijo pata a dokun gan eh o ti beto musulmi jina ta a ci ga ibe ibe ma magwagwa ku ba ni bincike ne ji ba na gan iya mafa ni mishan na ji na mudu ku tsatsa birfi zo da na ga ga gwa ko a ji ga ga ga annabi sai ki soko ne ji ga soko asalama rin na ji lamarin ji tangya eh kyugan in tu'adhibuhum fa innahum ibadu وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم hmm. baga annabi isa guga miya su kufa ga yace ga nubiyu nona eje karshe na annabi isa no ga in to azimu su ko wa ga nu mai mu ci jin azaba ebo yana ja sa zuman bono fa inna mu ibadu ka wujo ta ayo umma kun ji wani takfurla waga ke bai fabi ayo dediyo fa ina ka antar azizul hakim bai e tusan ke yo hada zai biyo ga kilauta ji kaza kilauta ji kaza yana hakim mo ye bawo ye do ga jina na ga goyi na ga waje da wani eh daga e na annabi isa bai ga karshe na da wani na me ga ne waye na annabi isa waye shinya jama'a na zilahi pasu kuma ba ci su mu gona eh wani gaga ga annabawa ji fata aaa eh, eh, eh, bi ma'ana eje da bai zane ji lan fasu kuma ji mina al'umma gona Allah ta baraka wata halakita ya yi annabi Ibrahim ko alayhi salami suratu bakara eh banu gungu gaga aha qala wa man kafara fa hum qalilan ku ثم لتروا إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين alkawalin su ku bata alkhairi batin su ku da alkawalin zane je lami tu mu nuna ga mai alkawalin shi yo zane je ga fe a da panke mi lati su ku dubana e ida hadisi na ta zuna hadisi sai muslim duk da mini kitabul imani wannan hadisi yo da <clears throat> wato aha abdullah ibn amr ibn al-as ga gobe yo ga annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala تلا <clears throat> Isa, in إن تعذبهم فإنهم عبادك annabi bai ba karatu lani ga misuyan toci ayan na annabi ba fondo cin ga into azibum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi dai ba karatu ayan na fara dai ya annabi fi lagwa no fiti fi lagwa guba bu ya albarka no fiti wa kala annabi fi ba don ga allahumma ummati su ko alume mi fagangwa alume mi fagangwa annabi tilali alumma ji ani mi ba ko addu'a na ba ba ka ani mi ba fiki wa qala allah babu allah ce gunga ya jibril ya malaika jibril idha bi ila muhammad da ba muhammadu wa rabbuka alamu alali to to to na to to jibril na mu tsakke alina ina la alabe tigina amma ga malaika jibril mi anabi ga fas'alu da juga ma yuki ke bugyo fatahu jibril fasalu malaika jibril fi bi ba anusa sun fi bi ga anabi ga kila wai tigiyo fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi bai yi labari bi makala etiye na ji faruwa na ayan na ga mun bayan qur'ani da amma malumu annabi sabe ga gabe hin nabi toci ga waga alume mi na jille wa bana waga jin azaba ujo ta waga faga ne tu gafara tu zanjo wuye su da alume wi waga ga bala cin fa azaba ba nga mu mu ce ba do ga su ku nga lume ngu ina ma ba mu gina da fa kala allah jibril ya wuya allah allah ga ya jibril idhab ila muhammad ke je bada ba muhammad da gun gan fa kul inna sanurdika fi ummatika wala nasuka da gun gan ya fa waye gbe ta lume obo ya ya ni waye gba gamala adiya luma na biji eh a de kuma gima aljanna jibril luma na muhammad eh ba ne gagan waji tabbata zamini sunna ke mini ya aluma ni salisalam gaba da za baru jin za bututu ya da adwani adali dalijin da biduni sabo la yuka aluma ne muhammad gaba da mu lokacin aluma da ci annaba da ci ko tutuna ci ya ga bijin fakiyama zana da su ba kawai nan da ci zai ni ci za guba amma nabi ya bibbe za baru din a biya to ga bilahi sabo la yuka bututu ya da adwani gbagba ya daru jiki eh so alkawali na sokon jin annabi ga in na san lalle ya fa ya gba wala na suka ya yo ya ba, an ka lokaci ta yace alumma wala ya wanda su da na ya gba fa wale ma ji tabbata da na hadisi da ce bi sahih bukhari bi muslim ga gobe hadisi muttafaqu alai hadisi na bi daga ibn abbas to na qala ga wato kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi maw'izatin annabi ba da baro da taci ba fonda ci feji wazi fa annabi ce ga mini wazi nu jina ga ya ayyuha nasi ya giza wangije innakum mahshuruna ila allahi azza wa jalla lalle ya ga ku ya kada to allah wa tunu zan kibe tuwena fatan ya lolo babu da da turatan ya fuma mafata ta gaya da je gurin su kubu guru lan mai babin a hadi zana zuba mini buna kama badana awwal halkin nu'idu kemna su kuce a cikin halitta yana yana gaya ke je badaji wa inna awwal yi sa yau mulki ya mai ibrahim farko da na lai wa ya minu ga da kwaya annabi ibrahim ga de wa fahimu faru ala anabi gaishe tukwayo wa na yujawu jawon birjalin faga bibi zabagin da ciji min ummati min alumen wujo fayukhadhu bihim ta shimal wa liya ga gwa sun haife da ko gwa fi ga yi min da wani? fa kunu wa fi ga ashabi jama'an wujo ni alumen wujo ni fayukalu malaika jafe ga ga innaka la tadri ma ahdathu ba'daka annabi mu da na sai su mu bona eh wale ci kalma na nabi jamfani eh, hadisin na jamfani ga nabi jamfani be nuga ma ahdathu ba'daka wabe na sai zuwa wana fa kul babu annabi gama ga kama qala al abd salih kemne wuju guru wuci gana wa kunta alaihim shahidan ma dumtu fihi falamma tawaffaitani kunta anta ar-rakiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum

Eh, wa kunta alai in kuntu kuntu fa kada alimta har be ba a abe gagan innaka fa innaka da aziz lakim na e wuce ga su kwa ke la da misun muhammad sallallahu alaihi lokacin le ya jama'an da ci laye dayan na. jama'a dan burko ya doye na mina alumu bo ah, zizi na aluma mi jiyo ne ga oke na sai zuma obona annabi ta ta na annabi isa su ne ga yi kan ga kan Awa gwa shabu bai gwa wanda biya ya eh abu hukuntu alaihim shahida ma dum tafi mi da ke na fesa na lokacin da ta jabo na amma fulan ma ta wafaita ne su ko lokacin da gora mi da kunta an tarraki ba alai wato ga fe da hayo ga ke na sa su man bon wa anta ala kulli shay'in shahid wato ga iriti en do bo in to azimu su ko ga jazabo fa inna ibaduka wujo tayo wa in takfurna wa gabe fa da yan fa innaka antal aziz laki mo to ga yitu zai biyo ga yi gbau gole ayan na jaji ga bisu annabi isa bi nassil qur'an ayan na jimaji ga bisu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa ga faki na bi nassil hadith idan fata ga yau. lokacin a ga annabi ga ga wuce na fayukalu babu malaika jagayin na wulayi lam ya zalo murtaddina ala akabi munzu fara tan zanen na shi na yelo na biyayi da nan adin da alama al'umma shi dai ya musulmi ji kata ajiri da tun na olu agwana a adini gugwa agwana ya ji sai fi adino inda kam eh la tadrima ahdathu ba'daka wadda kike yana sai zuwa gwana eh sai fi zuwa adini yu ye na ma be da lagwa su hu adina yu kai so aya ne je aya da su yo so kwa lu ga na da rubu da taci mu kyu mu qala allah hada yawm yanfa'u as-sadiqin lahum jannatun tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله سكوتا eh ite na ji faruwa na mula bai ce na kiwa ga wago gani su kuwa ga fuga bai na nabi ya zaga tilalin da ya su kuzuna ma ga za yau mu yamfa wasu sadiki na sudikun ina ne foyo ya fana gaskiya ya zane je ta gaskiya na jan taimakon a jan amfani eh gaskiya ta ya gaskiya ta ci ma jan amfani nan nan a kira guba da abu sabayya ma yi guba ba na yi gbagba da nan alola bai tiye yau mu luje kabaru mubtada hadha uki mubtada yau mu kabaru da nan a da kira da bane bai ta zarfiyo ya yau mu nan ajaga qala allah hadha yawma yanfa'u na sukun eh allah wa ga inan na efu efu na gaskiya ta gaskiya ta ci ga jin amfani na babu ga mai je ga na ne ugwa da wani gaga musulunci bayanu ga gaskiyo gaskiya ga yi gaskiya bayanu ga musulunci ibona yi, hinan na ga yafa na musulunci zane ji musulunci na ga jin amfani na a san musulunci gayi gaskiya gaskiya mu gayi musulunci eh ina mai gwagan na kana na sa hadisi ya buka annabi ga da mina hadisi da ce gaga alaikum bi sirki me je gamba ya ba su gaskiya fa ya sidka ilal birri? albirri wa birra ya di ilal janna? wala yazalu rajul yazduku hatta yuktaba inda allahi siddiqa Eh, mai je gangba ido kuma gaskiya ce ya gafe su gama nama ya eh, na gaskiya na ya tana wade kwalo tuguru e tuguru mai diza gwalo alijanna ya zafe ta gaskiya da sun nun gun su kwa ta sun ga su diku yo so ne ki bati yi wuya kusa addini ga gaskiya gaskiya ma ga addini ya zaga shi cimci gun sata sai gama na mun hankali a fonu ta addini ga gungwa bayanin. Gama bala uziri wacce kwanda cina ya yi dakin nufiyo idiyar da cina zo ga ga gama na mutunci na yi wuza har mai ne lalai yare gama na mutunci da addini ba adde gama na ya laza adde gama na na ya zaga bin zuji muji mutunci wanda cin wagon a tsa wuce zuwa na waga ga gawa ya ga mutunci waga ji ya gala wuce waga wazu wuce waga wazu gama na eh wuce wuga don daga gaga dokan su kuga wai waga wala bi su kuga ga su mo ga yabo mutuncin mu ga zu wa su zo ga ga yin zu mun su kuga su goma na mutunci eh walau takawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu wal minhu wal watin so kuga ga so kuga so ga su su na mutunci amma so kuga wa zu babu gaba Eh? so adde ga manene laza shi zumana lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar <clears throat> zane je ta gaskiya na a da na ba ta aljanna ji na ji ta kwafu no jafe jana na fiya a fi bafi tutun abada ara abada atiya a da mini bakoni magan <clears throat> radiyallahu anhu su kuma ga yadda ji yayi wa radu'anu a su maga yadda ji bai gaban coci na walaya ne to ta yi fidi ta camu dalika wal fuzl azim ban na ga rabon لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض Allah ga mu mulki mulkin sama bikin yana sama kwata to kinji Allah ga mulki ya kuma fi yana to yana da bakwa ku kwata na wa ala kulli shay'in qadir Allah magadi ku tiyan dun da ku da aya ne da bezo bai suratul maida mun je ji bayani gaga zo ba ya ji daidai ganin bice bayan ayoyin suratul maida <clears throat> suratul maida ta kuma mai ji bayani a yayin umarnin toci yayin nan يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سكوجي فوريجي كا كاي da mini tabayin sura al-maidan nan to wuce abin guzo sura mini wuce ga yi gaga e wuce na joji foro bai ne labi shi pekin bai ji yuni eh ebo ki boyo bona mulki ya sama pekin ba ce ba mu so ko budan iga da yin da ci waji ko yin da ci cilezi ya umarni wulu ba eh misali za a jodo dukiya waji fondo ci ga doka su kwaya lamitu ya gwanin ga lamitu business sun gaji lalace isa jodo mulki waji fondo ci ga doka su kwaya lamitu ya gwanin ga lamitu masu masu gura mulki a idiya to ke wanda ganye na da sama kwata to na mulki wazi biyan don da su koyo emina wala tu su kwanin ga alamu ta idiya ko kibo wa kulle kulli shay'in qadir Allah ya ci ne ko tiye gunnu ga fa ko ga ade ga ji a ya ce ba Allah wa duwa karatu na hijibin daga ga bayin nan nan to ta mu tawwaci ajin ajin na ji dabo daga cabo biya bonnana to ne jike a bai bai goro no Allah yi kago yi imani pàdé yín ẹtí jíjá bọ alùgbà alùgbà ní ìjìdẹ púpá tánà ìbà aláwà àdúwà láyé fẹ́lá ní ti agbagba gídán ẹwọ́n tí lè jì sọ̀kọ́ náà wà láàlúgbà yi sun ga suratul an'am suratul an'am an'am dabbaji rakun nan ji a tsoron na makabacin ya na muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuma mana ci suratu yusuf na a ci bai ci suratul hijri na ga ci suratul an'amu kuma suratul an'amu ga ke ci suratul safati sura na sura wacce kuro da wani waji tabbata da mina hadisin ga sura na cuya nabi sallallahu alaihi wasallam ne a cuya na biyu amma cin shi wuce na jumlatan wahida tsari ƙura'an ila sura babbainin lokacin na kayan wa fi biyu amma suratul anama bai na benin ba su kucu yare su da sallam to bina hadisin da cin daif ike ku da kago ga hadisin da cin Allah wa alam a lokacin na cin bayina malaika barudi ɗututun ya dazuwa ne a gayin tsoron na biyu da ba na sallallahu alaihi wasallam a gala mutu tsoron na biyu tsoron na kim ne gale shi zo na makiyu yo maka ba ci ya rinsu alaihi amma da ya da buke titi kutu ne na a ga ji ayo man ji ruwa na a gaji ayayen eshi da shi bai gutai da shi ne bai gobe ni da shi ne bai gobe mutai da ayayen shi tuce tu gobe guni da ayayen shi tuce tu shi ba beni da ayayen shi tuce tu arata beni da ayayen shi tuce tu arata gube da ayayen shi tuce tu arata gute aya gutuwa ne na gama da niyya yau wuce ba da wani ga lokaci na suratul al'amu ci bayani wani na na ji ci biya so bayani wani juni fi na waga ya gutumanin na waka aya kwata zuni fi suratul an'amu wani aya shi tuti tuwara ta da gutumanin ce tu shi ta da gutumanin inda gutu ko ara ta wato aya shi tu ce tu shi ta bi gutu to waga waga gutumanin wabu wuce a yi lissafi nga kiwo be aya shitu ke twara ta be to na ga ci maka bere ya nisa da sallama gutu an ne kenan be buzu ma ba madina wa koya karatu na sura ne wuna <clears throat> sura na gaga sare ta tawhidiyya kimna la so tilajin nina bebe uslubu kubeyo nke da usulubu na ce ga usulubu takiriri na nke da usulubu talqini ma fi liga ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e, yau ga an yi wa go eh an yi wa ga bin ki ji an yi wa la bayani ya ga ga kaza kaza wa ga wa ya ji to usulubu talqini mini yana masura nan la bayanu bai dan gurku yana ube <clears throat> bai bayani boji sokosokwa na jide mushi ki ji na eh duwe mine na ya bata wa mine sura na bwana na ya gada ba ku bwana ngai alwasaya al'ashir mine sura na buda na ja ga ten commandments mine sura na a to aya jayo na ja Allah tabaraka wa ta'ala lawu mun ja kidushi umurin na ji malle na. eh mun ji bayani ajayi mun ya tawhidi aji ba tufatu wal majid kitabu tawhid yawa le bayani ji sarai aya na ji kpata mini suka tala na ambuwa fi ya ba wa duwa ngalu igba ci ma ngalu igba ya gbai titaci da dabara ci ma ikpe dun da yayin waya ita dabara su je jagora na ci sun ga ga tiye bayani sura no aya na daga cagugu da ba na su kwa ga ga ya daji kanonin su kurban daidai na yi ga ga waye ya ya zage shi ta na da ce na Allah wuce bai da zuci to ta da gudu faruwa ya yi ma ya yi ya wuri da dabara su kuwi ba bismillahi rahmanu rahim ya suna ya tuna ya Allah ya tura mai tuye gurbai ga da ba kusura na bukukin kiwo bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين tabaraka wa ta'ala ga yi da ba ta ji tabbata ya eh, mu eh muziyo kawkin wuya allazi khalaqa samawati wal arda nga yi tuni jali ta yi sama ji ba ta kinna a ci gama waje ala mati wa nur nga yi tuni jali ta mm, yi ba ji kwaji gani bai haske na mai ji gama na ala abu na imanu ya halaka a ga jala ala ba ga yi didan mini kur'ani ko ita jala ne da ma'ana halaka na ima da ala ne da ma'ana sayyara na wale ga ala guba na wa bin kur'ani na nini maji mutaaddi li wahid ba cici wa mutaaddi li thnain eh waga cuna ba wani mutaaddi li wahid yo na ga mutaaddi li wahid na muga chula ma na khalaqa abun ga waga waja ala dhulumati wan nur yiga ga jala ifili ba fa'ili na damiru mustatir takdiru huwa ba mafulu bi da waga dhulumati wan nur sukun agoyi matu asa mafulu bi nyulo so daga nan mafuli bi ni lo na ma'ana wa ya khalaqa eh amma ba na waga da wa mafulu bi guba la na yi sayara ina mai tafsiri je da zane na ga wani waja'alna al-layla wan nahara ayatayn ja'ala ba go imana kiyo sayara ito galla iga e shi be gidi chula ji aya kubo yulaji sayara wa gai wa lama nu khalaqa ba wa baki bo wa maful ku bala ja'alna al-layla maful bi mafari wa nahara ma tufuna ji da atafina ji da ba maful bi mafari na ayatayn maful bi ba cici so ja'ala da min ya fi li jine mutadiya maful bi kubana ajma salaji ji maful ji mutada da khabar yana bana ga cule al-layla wa nahara ayatayn wa yajna wa ga al-layla wa nahara ayatani eh muga loko muga la sa sala yi mafulu bi kuba na yi mubtada da khabari na yaji fata da wayo so e bogo jala abon no wali min suratu amma eh amma yatasaalu anin nabil azim alladhi hum fihi mukhtalifun <coughs> kalla sa'alamun ثم كلا سيعلمون arda نجعل الأرض ولم نجعل ألم نجعل arda مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا وجعلنا الليل وجعلنا النهار ولجعلها مكبري sun ga lama kulbi guba guba ce ma'ana sayyara ba nun ga lama kulbi ne ma'ana khalaqa kuma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu ka ci zaga da ji kafirci na bi rabbihim ya'dilu ajaji idilu da ba tsoca mai jiga ke ma'ana idilu da rabbihim ya'dilu mun ji dazu bi ma'anar guba ya wannan adaman da jaja ga ne ina lawe kwa wani bi rabbihim ya'dilu a ga ma'anoyi bi rabbihim ai an rabbihim yamilun cikin alquran a ga ya'diluna na ma'anoyi yamilun e lafan to waga ga gama na ya milu ke mu bada larabci ba larabi ga ga ya jini ya jini fi ya milu a babu babu gaji ma'ana an ci gaji sun mallazi na sun mallazi na kafaru an rabin ya dido iti mana an rabin ya nilo wuce fassara ni iti <clears throat> fassara na ejini fi gagan kafiri da hapun ai ga ajiye ku ibada ya sokwa ai ga ajibauta sokwa ai ga alujin ya ya lafa su ba ciwo Eh, ajiye koyi milatuwa a fake allahu luba da agwa sun yin da ce su ko amma sun mallabe na kafaru bi rabbihim ya adilu ya e ci ma'ana ba ci cin a ga idilu ya e bi bi ya ma eh, alaya maba eh, bi ma'ana sun mallabe na kafaru bi rabbihim ya adilu zagana isi kafirci na ajala kuti jawo an mafagar da coci aha a da kalmar mace na yi amfani da yini nufi wani sun eh, ballabe na kafaru da rabbi mu ya dubu zane ji kafirci na aja na kutaji agugba masha Allah agugba ko egugba eh, mai so pe aja elezi ada kuti yi lagun aja aja lagun gba mi sopin ko wa alagun gba bi sopin eti ma ne adilun na ga aja gagan ahem la yukhadhu min adlun wala tanfa'u shafa'a adlu ke jini fi ena ogo eh gato lan nabi la wa bi mi lan nan san gwan yawe kale gbagun gana wannan e tuni fi gana mi gobe na gana mi ala wani ciwon ni ujo kasu ko kan faki ame la yi hazu mina adlum ina lagun gba eh gani be wato eh, ya so ko eti etu de ni ja lono na agaga yin wucin kikini ba le fi na jo na mu adama agwe ndo gwa ba ga wucin olugun ba gani be na je ele fi lo ba so kona so ma'ana guba da wani man jaja ya ce su mallabi na kafa rubi ya ji za ga na ji kafirci na eh, layin da ci kutin da ci ba gani ga su ya ci ma'ana yi mafaro ma da na ji kafirci na a jafan keto ta duwa kyuwa هو الذي خلقكم من inu. بغتة ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم الله قال سنة جعلتها يزنو من تين وما جعلتها دقا يقوم تا أجعلتها دقا يقوم يجني في إشارة من الباندة قوية نبي آدم عليه السلام سكو جعلتها بيقوم ina ki bata na mani lai bai shi sai annabi sana efe ruwul kudus ga lamu bai shi wannan nana baku baku bayanin na ishara da wani yawu ba gan zane je ga ga ga jaje da wakalu ai za kunna idaman wa rufatan ai na lama ba'uthu na khalqan jadida eh na kan jaji gobi tukun jaji gobi na kan ji jikana to ba wa gaje jikana wace ga kowa ya jan asali wa majikana ga ga wayo ji a ci bela waje zawangiyo Eh? a sabe tun ga ke na kana waye zan ke jumma maji maji jidali ji kana bo fetiyo mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa mina nukhrijukum tarata ukhra ji kana bo fetiyo ji ba ji kana ji ba ji na a ke ba lawa wa ji kana jo ja ni tamba jidali wayo summa da ajalan bai tuna coci jali tai daga jikano eguna summa da ajalan wuce hukunci bayan yaka wani coci kaga zan do a fejo na gagun gaije ya ana oga di lafiya bata na kuma ije fuga wa ajalin musamman inda iya kan da cike da wani na goyi don kun yi fake a mun kun sun ma an fuga a fi gimi bai dujiya eh sun ma an ya da mini emigbo وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون eh, a tafasara na manzi ya yi ya tamtaro na ti ma'ana shakka imtirawo biyu kan ga zai ti ma'ana shakku ya fi zane zai ji shakka ga tsoci alayen lake zuma ajiyar gwanon wawan lawo samawa wa filar? <clears throat> ituna laina kidana nga ya Allahu fi samawati wanda sama jo o fil ardi wanda kibo eh wanda sama jo be zati wanda kimbo be ilimi ya alamu sirrakum wanda kike yana yaji sona wajarakum wanda kike na tabambo ya la ta filiona wa ya alamu ma taksibu wanda kike yana lotuna to akwai man da zai ti fassara ya no kukuta ndo mai wangi amma ni da bane ya goyi ni ci mutu lwana kando ci kemna disu zai fagano yo arabtu shara lalai, shara sharra lakin li yi. wa man la ya'rifu sharra min alkhair yakawfi iza ajin waye ke to fassara didi kando ci mutu ga yabo yo da zai tubwa amma ya bo ga ke ga de doyo fondo ta ga be ba no ke ga de na ga na ga da amma ko kiwe shi da fundu ta ga be lu yi wa ta kila wangi go ga ya da ibn wala kiwe shi da indi ya sai tu adi ade da ni je be fassara ya ne qur'ani buka ade ya na buka min qur'ani na amma da hadisi na buka ti fassara da zuciya na haka ti fasara ya na ga wahu Allah fi samawati wa fil ard so ku ga yace ya Allah nan kuma da sama wa da kimbo be za tu aga so ku da bandon do aga wale fi samawati wa fil ard mu da sama madakin ba kimbo bando so ku da bo to mun jaji ajaya na gwa fasara na kana ga so ku da bandun do na alal arshi tawa wa alal mulki tawa eh su kwa ji didi ta ta al'arshi ar-rahman al'arshi stawa su kwa ji didi ta ta al'arshi aya ji da budan gurko na waga ga wa lauye tin fasara ga Allah wa ji didi ta ta al'arshi wa dilabe yin amma wani ga su kwada bandon da ya tikem na zahira ya ne wuna wa da ya ne ci tuzu so so kwada sama jo umadakin bo uji wa ga da bandon do da ganin da zatiya uda sama jo bi zatin yi da san al'arashi bi zatin yana la ya ga ya ga ya al'arashi kan daga sama da bana fiti buta ta fito bana yi sama wai ka ta wuce ga sama ne mu da al'arashi ku ji dai ta ta tubo Allahu alam istiwa ya ne ku bi amma bendo na kenan ilimi su kutubo mai ce dunnu lade na suna kitu ma mai do keje fassara da gini da wani ya tiya ga su da bandundu wuta ne yi goyi wangi do ma wuta ya taya no insha Allah yi duwe wani mini da nan wawan wallahu fi samawati wa fil ard Allah ga ya tsala da sama takin nan da sama bi zati ku da kin bi kikiwi a ga yi dai bikin na Allah ya ga da mini ya aya suratu zukhruf wa wallazi fi samai ilahun wa fil ardi ilah ita fassara ni ne ga ga yayu ya ga na soje junufina wa wallahu su kuga yi tuna ji bauta ya no fi samawati da mini sama jibo wa fil ardi ga mai tuna ya ji bauta ya fil ardi da kimbona ne fata ga wayo <coughs> adaman <coughs> adaman na ji da zabe bayani ya fasara ayan ne huwa allahu fi samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jarakum wa ya'lamu ma taksibun aga da na wagaci na waloji wakafi wa huwa allahu fi samawati waloji babu wuce wani oji ga wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jarakum wa ya'lamu ma taksibun eti fasara no wa huwa allahu fi samawati so kwa ga tunaya allahu non sama ba mutan wasu su wafil ardu ya alamu sirrakum wa jarakum amma ba na ya gake cikin ba ɓata ya ji zirga-zirga kana so kwa da kike na ya so na bayanai ya latula ne eh wace fassara ba ci ko wa wallahu fi samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jarakum wa ya'lamu ma taksibun ita fassara ta ci na manje ne ga magena abu ne ba ci ci ne ga ikhtiyari mu jari at-tabari ngan na gage kan wala wa kafoje ta Allah wa ti samawati wa ci obe be fil ardi lokin ngan na gage kan taci wa wallahu fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jarakum wa ya'lamu ma taksibun wa gaba ji fasara ita taci wa ga su kuga ya tune Allah wa fi samawati wa min samai wa fil ardi ya'lamu sirrakum mini mode ki ke ne ya sona gala jara kun biyu ma ci ti fassara ga ne nan ga suratu suratul furqan kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra eh, fis samawati wal ard e tuna ci alqur'ani bayna ga ya suna mudda kike ne su su ci da sama to e ti fassara ci sirra ga wada zagani bi ardi biyan ya alamu sirrakum wuce Allah koyi fil ardi ko nufi na yau su ko ga tuna ya allahu na da sama bu mini bakwai ke mu da kike sirre yau ko so ndo da ga da zabi ne su kwaye ji badin allahu fabi bani ga ci bicin shugo wama ta'tihim آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أما تأتي أن تشابه كافر جاء من آية من آية min ayati rabbi min ayaji yato cabwa illa faci kanun kafir gaji gafi an amuri bi zane zai lafata ceta kyaya wuce shi duba nan kyau فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون واجمع فسوف يأتيهم أنباء واجمع فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق للكافر غازي أغسكي على غمانا lamma jawo lokacin mun baya na kima gaskiya kan ga alqur'ani alqur'ani da baya mu la gaga manu yo aje da gan duniya so so fa ya ci ma ba u ba kanu bi yastazi wa bene labara be baya bi ma'ana wato sakamako a baya je ke ba baya yana afe lami bi yana ga alqur'ani illa e, qur'ani na gaje da gan duniya e, ne ga gani ni yo da ci ga ni mu a ce lumi to yanzu ke bayan milawanci ma da ya ce ya tuba alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم alam yarau kafir gane zai lakura ne gaggama na acin ya eh? kam alaka na gujukin zane zai jan alaka min kablin shi da ya na min karni ya al'umma jiyo makannawun fil'ardi ya zama ce ji tabbata ga cikin mu indo na gaiwa wani mulki biya ziki bata ne ya ja ya goro malam nu makin la ku yiri na yi kuje ya goro ba nu ya ji boye da ga arka ya sata tu gani bai zaga ne shi ya zane nu eh a ci ga da mulkin don da yiwu sata tu gani bai yiri mulkin zane shi zane jina wa arsalna sama alayhi midrara a ci ga mai ke kele wa wa wale dana da nan don do ya lokacin don do yin ci aje la ge la ci wajen la nara ta jirimin tatin ya ci gama yake lanu wajen fikin boya ya jike tikin boya nuwa ma lwa fa'alak na mu bi zunubin ba Allah ya soko ba na yi jan alaka ya ti zunubi ya shigowa wa an sha na min ba din karnan akhari ba yi majalin ta jama'an da ci yi al'umman da ci zuma abuwa na ji jan yana eh da na gane ba kuma alamun ta soko jika kagonan hutafi ma bebe za a ci jijin wa jaya na a fi biji bautan su kuma a ci guji ba ruwa ne shi zane yau kyugo ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله تبارك وتعالى walau nazzalna alayka kitaban da yayi ga ci qur'ani ciyawa annabi sallallahu alaihi wasallam eh ya qur'ani ciyawa fi kirtasin dan ne takadam amma da dinai fi ci me ka ka kan kara kara kara a fi ku fitina adina ka ba ta kado biya annabi na daga ba annabi annabi ku kem kemnu ku fitina ci ga ke gbo ya lo majin sahabi yo bitiyan a ci ga ta ku fitibo eh to su koga da ya kuya ci wujan wuce kurani ci bai ba ta kado biya na biya mu guci fi kitwasi fana masu yadda na kafin gala kwa tuna wato a biya idi mai gwazi na ja da kala da na kafar wato a wana kafin gaja ga gani na ya zai lasi rubabi inda zai fi a sai yamma bamba kasa takada da fai daga saman feci da yana rumba alowa mu gudu a lugan mujiza ma la'ayi ma nijan eh? to ba lamarin na gaya bayan wato rikici ya kafiri jin indun da aka gawa gaga sa gajiya ga alaci a ji imani wani a gajiya kan duci amma a ji imani su kuma kiwo gaga kan gajiya a ji imani a yabai abu yana ji faruwa ya aluma ne shiga na wani wala ka ga yabi janibi damuwa ga nan wuce ka zuya wuce ka zuya ni bai kuma a Allah mai ci ne ya gajiya ade gana kafiri fe gana o kalu lan nomina laka ko hatta tabzura lana min al-ardi yanbuwa aw takuna laka jannatu min naqil wa 'inabin fatufajjira lana nahara qilala atabjira aw tuskita samaa kama za'amta alaina aw ta'tiya billahi wal malaikati kabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi samaa kya ga walan numina ka hatta tunzila alaina kitaban nakrahu kul subhana rabbi alkuntu illa bashara rasula so e kama wa bi annabi awa bi walin da ci ga walan laushe makoya kafan don don di fuji abike bi wa bi ga bataji ta ya wa ga mulu ya o bataji da bandon da fa da marmarina fa ke be bezina eh ndo cike be ga ga ya wato sama wato fucin chu ji tu skita sama kama za amta le na sama wato cin bu baki chu eh a ci ga a ke ga biyu ga ye wa ga ga wato holo olo fo da sama yi ma ke je da kawo ga wa foda da sama na sai waga ke ji daga sama wato be tafiya yi yinin ya bana walan numina lumki yaka hatta tanzila alaina kitaban nakrahu to gaso ce ya je gaggan walau a alayka kitaban fikir qirtasin da ya yayi ga ci litafiya wai annabi sallallahu alaihi wasallam fi qirtasin bada da min takado falamma su bi aidi kafiri ta lawa latu wa qala alladhina kafaru ta wa kafir gaja gaina hada ila mu biya? e eh, bayna a a <coughs> to gubo ayi mani to ayanna ne na wai na wai lawi ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ake ne ta kada ne eh ake ne ta kada ne mini da mai ke wuwa ga ga ake ne ta kada ne na ba bata to na du mun labana ina malungwa mun labana kan da ga ya ci na a ta ku fito na da ajin ga ganza na je karutuna alawaka ba kwafe kubo finishing bí ma na fi hàn bèbí náà sí kí àtọ́ ìwé fùgádọ́ náà bè gbára yín ti gbè yí bè pa yìí nga àfẹ́ kúbọ takàdágá làgbàlà takàdágá àkútà bẹ̀yìn tí àfẹ́ kúbọ gbọ́nà wà dé sókè náà amma ya coci na tukura a tukirta su a ba takada na wugwa takada a nabi wudai labala labala na lokacin da ci da mana ci suratu a ci suratu ta ga annabi sallallahu sallam wasallam nan ai da maka ko eh a fiye soso kanga ala musulmi ta fi ne wa sai na umaru da mini dalilin na lamu ci da musulmi na na ya juyi zaki ko banu da jimanu ci so da ci fiye ba qur'ani gani da yayi buyi na sai na umaru ci da jafiya wale kí ẹ só wà tí a yíò takàdágá aláyò ṣùgbọ́n so takàdádágbọ́n àmúdélàgbà ẹgbọ́n mú dẹ́gbọ́n gálà kùránì tí méjì ìṣára gan ń gá àti kùránì ya tún kába takàdọ́ ya <coughs> tọ́ tààrí ń ci dabo igá iga hankali tun allahu tabaraka wata alam gajin gina gabbo wani eh kul innal fadla bi yadillah yuti man yasha takada sali takada tsailun ko nga abu idan la takada bi na ga idan ka takada in chai yo ni sabu yo ko tsailun na takada tsa kimna tari da zana gan izuyo na na di kuke ba de ba zagiwa bi ma'ana wukacu ba mana ofin mutum da yi da yi mai ya ciwo ya ci cayi na yi zama wuce uka ci ba amma allah wa bela fasaha yi wuce bai ya taka da yin cana eh da de daraja yi rindoci to ko ba nan wa de tun bai tu a karshe a dila tare wuce bai na a karshe dai nke bai adi wuzuri bai ci a alu kanu bai ci wunyi maduba ya hajjalu a ga wani wumini waga da ta ba baci na da zaci ita tsaye mu. to ene mi wagi lankali tuba ga wani tsaye lunu wata kada tsa ta kada dazin kan ba ta kim na da dazin biyu na alala kan bi waye ya shi ci tun ya da la. kafin na laraba ja ta kada da gona na fi jamfani gani mai takadai wuke ga logwa larabaji na nasara lafiya ne ta kada na ya gwata larabaji ga nasara ji da cike bebe ne ta kada na yo amma wugwa ga galallen dagwa larabaji ya shitu shitu ya da da da da shi tun shitu eh, ki mai e eh, ya eh, be shi shitu wato ya shitu shitu ya da kutuwa ba ta kada dagwa larabaji kafin nasara da ke ta kada yana amma ga ke takada ya gwata a joye na be ke ba eh, turu spain undu ne sai fayin to Allah tabaraka wata ta'ala ga yi tune jikin na gabona iga cunin rayuwa ya boyi nan na amfani na takada labe ne inda aka iga ga ya kpai rayuwa ya bo ka takada da bodan ki kpai ga rayuwa yayin shi amfani na ya ji takada yana ne da ya ga da yijo a cikin yijana ya yi na yijana eh, ji takada ne kyau ga rayuwa yayi ne na su kula ya zanen nkun ya tuwanu eh zanen kun tuwanu zanen katsu bana zanen tozo buma kebe bai uke gyanu su ku ji hancin so iya tuna su kun tukura tutun kirta sai abu ne ba ga littafi da ba zamai a nabi sallallahu alaihi wasallam mu dalla ba so Allah ruwan ga Qur'ani na cici da yi ba takada eh dana daga tabo da zuba a le littafi ne shi ga nake a taura nake jila na baba kawo ilu ayen suratul suratul arafu wa ga ilu boyo eh وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه bámu méje ló ṣígbọn ṣígbọn bá dì ló tí ó lítàfi rẹ̀ ìṣùdọ̀ná adé ẹ̀yù lítàfi ẹ́ kàtàyè ló bá kọ́wọ́ àti láyánábá ní ìṣùdọ̀ná nana mai wuba da wani batari ta tangin nawa gaga annabi sai da ya beza ci ya taka dai dai ka zane tun tun china na ci ya taka wani tsakani a nufin alisalam a nufin iso ga nufin alisalam wa ya bauta la ya shi shi da wucin anyi kyugo wakalu laula an gila laihi malak wadabu an balna malakan lafudiyar amurtun mara yin gwarun yawa eh? ga ala ne bi a zaujiya ina ya alami tuwa na da gaskiya to Allah wa zila alayhi malak kila ta ci malaika ma nan eh wa ya ci malaika yi dan tuntun eh mutega kudega jiji muta malaika la ta uzu moje da wuya banu ga wuya nan ga su kuka tutu su kuka tutu a ga ya daji ah yau mai raunin malaikata la bushra malaika ele a ele ai ta ti sifan za wangi boye bwa mutuka din da ga sifan malaika tan wa bebe wa ele ya ya e wona ya dagule e ga imani o so jinda bobiya ya du bi jagwalu gala su koga walau an zalna malaka yi ga gaga malayaka ci kim na ga wana na kudai alamunu la ga bati ga ga gumi ga kebya bane be yi malaika be aje ne tun mala zuru na pata ya biya a biya zube be ta to ci da bako نعم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا ko kuma da ya tucucu ha wani tutuci da ya ga tuci lafi malakan mala'ika eh la ja'alnahu rajula yike kula shi zawangi bana kai luje zawangi ayi ci gaga yi ya yau tati malaika nu ya sali na wa wewa kan maga bin wuji ma zawangi ja wa a waye wo ma ya waya bana haji ri ni jin sin ni so kawai malaika ga ya tufiya da malaika mun da ya ci jama'a fike shi zawangi eh gole ne ga ci jalo na danani la wa rajula kada wa maful bi gubala ya bana da ja'al na na ba goyi fa'ili ko da mire fa'ili wuna da ba wani ga'i ga'i maful bi mafaro rajula maful bi baci daga na maful bi gubala na ma na ja'ala abu wa yi halaka ma nu wa yi sayyara yi gulaje ja'al na rajula yi gulaje za bi zabali yi magaci ji wala labisna alaihi ma albisun eh ga ga gifido jiya ne gifido jiya no to sun ga gifido jiya a ga malaika wo yi ma malaika ci bai malaika na ma shi zama ya gun da wuyin wo to su ma kya agba ga ila ile bambanci ya so to sun ga gifiro ya wa waya ko ni fe yo Allah u fadi ba ne ga ci mici na dai gina gida na sukun kun go ba Allah wa ne ya ne ji go Allah wa mulada ne la ya su ko Allah ba yi ba ko da giwa da ta ci mujina zaki daga jannatul firdausi na a kallon allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa tuni laifin. wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <clears throat> mine ga gina je dana ada zane giga ya tiya hukunci laye ba ga tuna zai fi don abu la ilaha illa la ilaha illa zanna zanen mai giga tilayen ba ga lamarin da cutar ka je te ne zuwa zaɓa na tsala a gabin da biya ko? iba ga kokoro yi musulunci je da bilaya disa ne daga inda roƙa wata mayin sattiwala shirkun ya bugo annabi ke ga layin mace guda mun ka wa ma ma tuya maga ya lafa su ko ba so mun ci haji kini ko wai diga tiyan wato alaka ne wai imani na to abe kide zaga fama da layi dokuna kun ji hankali amma bai ake su ko biya mana ga layi ga tsawon iza dabo ko ga shi ne jan lo balo ma ga da mun taba nu ga fa gwa la mu ba ta ma bi da ni bi ake du ya la bana wele ga kan da zan la na ya rayu na tsaro rai Allah na ga tsamu eh su ya daga ya su ku ga ya na guna e ma padilai mun ke ya ke su ko ene ya go titenye tiyan bayanin wani da na ide ga gibe da na gama biga ti bai mu bai na salate na ba ga tuni dai caka to abu ne lafi bi bai ti je mu bai na salate ne ba sai ga bin na ba ta wuje na ji dai bai ka tuni ya bibi ina ya e ga bi da na ti ya ka tuni gona so ga da na dai mu zige don duwa. eleduwa inda ko zaba aka kawo sana sallah guba kuke baki hukuncin to da e kaga kokoro je ngwacha kada waziri da boda ke misala ga wala jarabawa ko ga e yi jimiti laifin da ba ebo sauki yayi je yu kuke ba ebo da wa mara kai je so ko kayya hadisi guba ga yi juwaci amma ka kawai wa fi fi shi yan do da bin zin do da ba wa gama zuru aji na aji bana eh na bi ku kuke ba lasari na lwa ko magara ji go lasa da jawa bi ku kuke ba bi magbe na lwa amma uzuri ga da ku ga gbagba kuma uzuri yan sharia un ji lefi so ko ga wa da jan to ya wada mu ku sallah ku bakke ba wa oloji lokaci ne na mu ayi ga wure ni na inda yana wa ga tufe feji fondo ba lokaci sallah da shi guta kim na shiya ji jina shiya ji sallah guta ga yi jin a su ba ga jihaji ya gabe ga aji zuru ga bila sare ko kuke ba lokaci ta ci a kuma zuru bai ce ke ba fundun da aji ga yi jin uguna musulmi cirki a sayina so ga bin ba da wannan daga gwen ta ci buka ya sura bila lafiya ga tun subhanakallahumma bihamdika to a ga zane bigo ya layanin gugun buke ba gani bai yi rufi ki hukunce rutufin to ega rutufi da ega wuziri ma cikin ana malawa yi wuziri na igi lokaci gobe layani na bayani jidda zagan rutufin kafin jotu ndi o gafin rutufin na aji kafin da lamarin na wujen can a ga yi gwanon fiya ya kura ne da waje a <clears throat> mini littafi mai gawon asuwarin battar asuwarin aswarimul mun bebe bayani zai yaya kura ne mutum zai za kafin ga alwalin mutum la bayanu ci da ajiye baya ta yi ibn kayyim ibn taymiyya littafi fatul majid mun bi bayani an mutum da gawa kafin ma bayanin ci je da bayan ibn taymiyya to enemy ga wa fiti fiti yi man wace kun na jide a da ga na jitiya babu na uba ga kaya na ci fina na na gaya man wacce ko sheka baka mamu dugumi da ni ta fi mo tafsir ne ba ya lami to abona tad lagan la ya ne cibe yin ga kafi wa da ke wa gadan da ni gada na kudo na kai fi to masala na kemi dole mi goya da na ba ne ke kana da wannan na si hadisi da bai buka mila waliya mila waliya to amma daga gada bayanin wuce ga nan man wuce ko ne za ku yi tun ake yi da yi ci da bai yi na wudami a walaci cuna to iya yi za su majina ga ya almajiri na ya ji hankali na ya shirin fiuna ɗan da mai ga gawa ba gona man na ji na gaga a kan na ji fi wani e gagaga ya baya ne zalla a gawa yau kawai bai yi gyaya amma gawa kawai gani bai atishi ko suna jin miji ya dan da yayi wuce ya ga wuce ya da ta fata ga mayo to de gina yi ci gane da wannan ba ne ga cibici na Allah fa bi da na magale gyara ne ce da wani mutu ko Allah yi ci gani da bi wa yi ga gani subhanaka allahumma da shaɗu an ila ila an ta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh